Kwamandan jandarmomin Kasar jamhuriyar Kamaru Jean Baptiste Bokam ya ɗauki aniyar ƙara ƙarfafa tsaro a faɗin Kasar ta jamhuriyar Kamaru an da ya umarci jandarmomin ƙasar gabaki ɗaya da su sake jajircewa wajen ganin cewa an zakulo duk wani wanda ake ganin cewa yana da hannu a cikin hararen Boko Haram musamman a jihar Arewa mai nisa. Kwamanda Jean Baptiste Bokam ya ce. Za mu yi ƙoƙari matuƙa gaya mu ga cewar mun kare ƙasarmu da waɗannan 'yan ta'addan Boko Haram. Haram. Da mu shiga gida-gida ganin cewar mun ga yanda waɗannan 'yan Boko Haram ɗin suke nan a ɓoye a ƙasar mu. To yanzu dai idan kuka kama makamai a gidajen fararen hula to ya za ku yi da su? Nous Eh, na mika su ne ga masu shari'a na sojoji domin su musu shari'an da ya dace. Malam Ya'u dan kungiyan kare hakkin bil'adama ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru. Abin da muka yi tsoron kullum kenan game da wato gwamnatin kasar Kamaru saboda kowane lokaci suka ce za su bude bincike wanda suna take hakkin mutane. Shi yasa muke roƙon gwamnati idan za su yi aiki su yi aiki fi sabilillahi ka su take hakkin mutane. Su shiga gidan mutane su caje ne za su caje su tambaye IT ka da shauransu amma kar su kawo wasu wato abubuwa da gaskiya ba shi da daɗi saboda mu aikin mu yan kare hakkin bil'adama na kare su ne wa'annan mutane game da irin wannan munanan aiki da gwamnatin kasar kamar za ta yi mun sani cewa dole ne a yi bincike saboda gano wasu abubuwa saboda shiga na bincike na makamai da shirinsu amma kuwa da allah su yi shi a hankali kar su kawo tashi hankali tsakanin al'ummar kasar kamaru da ainihin gwamnatin kasar ko da ƙarshen makon nan ma sai da maharan na boko haram suka kai yan tagwayen hare-hare a wani ƙauye kusa da garin kwalfata amma ba su kashe kowa ba kuma babu wanda ya jikkata muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru